a kwanakin baya ne dai gwamnatin jihar Legas ta bullo da wani doka da ke tilastawa masu neman shiga makarantun gaba da sakandare daukan darasin harshen yarbanci tare kuma da samun nasara a harshen kafin a ba su gurbin shiga makarantun gaba da sakandare matakin da kuma al'ummar jihar musamman ma dai waɗanda harshen su ba yarbanci ba ne suke ganin akwai nuna son kai game da dokokin da gwamnan jihar a ambode ke gabatarwa na kishin yarbanci bambanci to sai dai kuma gwamnatin jihar ta sake bullo da wani doka da ke tilasta wa 'yan makaranta karanta taken ƙasa musamman na harshen yarbanci a duk safiyar allah a irin wayannan makarantu matakin da kuma mazauna birnin lagos musamman waɗanda ba yarbawa ba ke ganin dokokin gwamnatin na neman wuce gona da iri alhaji ado dan sudu wani uba ne kuma mai 'ya'ya a makarantun da birnin lagos babu kabilanci da bambanci da sauran waɗansu abubuwa a cikin taken wannan ba laifi ba ne a kowanne tsuntsu kukan gidansu yake yi sannan a arewacin najeriya ma za a kirkiro waɗannan abubuwa wanda kowace jiha za ta kirkiro ainihin takenta kuma ya zama wannan taken na jihar zai kawo zaman lafiya. To koya masana harkar ilimi ke ganin wannan take-take na gwamnan jihar ta Legas kade Malam Muhammad Sani wani tsohon malami. Wato kullum wani lokaci abin da muka manta waɗanda ke sama suke ganin za su dinga yin wasu abubuwa saboda siyasa shine in kai kana kallon abun a siyasance in ya wuce fagen siyasa kuma ya za ka yi da abun shine yawanci ba a dubawa yanzu kaga in Legas ta ce a yi taken jiha da yarbanci to yan kogi sai su ce su kuma a yi da wani yare wayanda ke yola ko taraba su kuma sai su ce a yi da wani yare wanda yake kano shi kuma sai ya ce a yi da wani yaren wanda ke katsina ko sokoto ya ce to kaga wannan haɗakar da da muke tunani ta ƙasa kaga a hankali ana nema kuma a rusa ta saboda wani tunani na siyasa saboda gaskiya ciwon mu yawanci ga 'yan siyasa kamar mu da muke duba abu ta fannin ilimi a jami'o'i shine shi dan siyasa yakan shaci ya faɗa ne abu kawai baya tunanin me zai faru nan da shekara ashirin ko talatin ko arba'in shi bukatarsa ya samu abin da yake so a wannan lokacin to amma ba haka harka yake ta al'umma ba ko me za ka yi ka yi tunanin me zai faru gaba to sai dai kuma a yayin da ake kuka game da irin waɗannan dokoki da gwamnatin jihar lagos ke bullo da su na kishin yarbanci wasu masana na ganin matakai ne da za su taimaka wajen inganta harsuna musamman ma dai na ƙasa kamar da Profesa Yakubu Azare na Jami'ar Bayero yake cewa. So a hakika in muka kalla za mu ga kusan duk duniya kowace al'umma suna kokari su kare martabar harshen su domin harshen su kusan shine jagora shine fitila kuma da shi ake gane su kuma da shi ake mutunta su a cikin al'ummar kansu da ma wurin wuri da za su samu kansu yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin tarayyar najeriya za ta iya takawa gwamnan jihar Legas birki a irin waɗannan matakai da yake ɗauka matakan kuma da suke yin karo ga dokokin gwamnatin tarayya musamman ma dai na jam'iyyar apc mai mulki babin ya murai amurka daga Legas.